ya euh, la cause Akwai lamarin da ake ce ma cause anthropique ana nihi da dan adam ne ke haddasa aika-aika ta zaƙewa ta hanyar aiwatar da sarar kalar itace don amfani da su ga bukatun gargajiya domin itatuwa ne masu inganci sosai na maganin gargajiya. Bayan wannan dalili akwai kuma na canjin yanayi. Kun san 'yan shekarun bayan nan damanar ba kamar yadda aka santa bane canda. Wasu daga cikin ire-iren itacen nan ba su yi jimirin fari-farin da suka fuskanta ba bi da bi ta haka ne wa'annan itace suka salwanta har suka bace waɗanne nau'o'in euh, itatuwa ne abin ya fi shafa akwai bitex duniyana da ake cema boyi da zabarmanci akwai kuma prosopis africana da ake cema zamturi wato kirya da hausa akwai simenia africana da ake cema shari akwai skeloria ireya da ake cema dinai akwai kuma ficus platifila da ake malakanin kobe akwai antada africana batala akwai lesbiteria paradoxa da ake cema bulanga akwai kwambredans mai laƙanin leniya jirai kenan da hausa a ƙarshe kuma akwai tarn journalière à Vicenio Ides da ake cema farkai hanga wato kunnen jaki. Bacewar irin waɗannan itatuwa suna da sakamako bisa cimaka da fannin kiwon lafiya da kuma taimakawa wajen zazzayar muhalli kamar yadda kwamanda Dodo Garba yake cewa. Ta fuskar amfani da ake da su irin itatuwa ne da ake iya garwayawa da abinci a yi amfani da su. Wannan irin itacen kuma suna tallafawa kwarai ga warkar da cututtuka iska da dama idan aka yi maganar bacewar ire-iren wasu itacen gandun daji haka yana karfafa yaduwar hamada domin ko wannan itacen da suka bata a wa'annan hilaye rishin nasu yana iya kawo buɗi ga iska mai karfi da ke salwanta hilaye